asana Allah la abarra da yawa mutumin da yake mai yamutsaccin kai bicin bicin da kura a gabara mai kura ga jiki ne bicin bicin kaga babu wanka babu kundin alama talauci kenan ko gashi ya mutsacce gashi bicin bicin da kura ga gashi na ya mutsi babu kundin babu alama ta ni'ima alama ta wahala kenan eh madafu'in bil abwab wanda in an yi ruguguwa ga kofofi ana tunkuɗe shi ga kofa yanzu ka san da an kai ruguguwa in ga sabbin sai a ce a ku tsaya ku bari sabbin da bismillah wuce wuce to shi bai da irin wannan kima ana tunkuɗe shi in an zo fita ga kofa kaga ya dai nuna wulakantacce wurin mutane kenan ko amma sai annabi ya ce lau a ƙasama allallahi amma da zai yi rantsuwa ga Allah la Allah zai barantar da rantsuwa Allah zai sashi kafara saboda darajar da aggare wurin Allah kaga kenan cikin wannan hadisi annabi da sallallahu alaihi wasallam yana nuna da yawa ka ganin mutum ga mutane ga idon mutane wulakantacce na bai da kima amma wurin Allah babban mutum na don hakan ga bawai don ka ga mutum nan talakana ko ko bai da wata kima sai ka ce kai mai wulakanci ba kakka kuskura kai wa mutum wulakanci don baka san daraja ta wurin Allah ba wannan da zaka wulakantawa yana yiwa masoyan Allah na ka taɓo mu kanka hitina man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya kiya da masoyina to ina sanin sai game da fada da ni zai fada ya shirya fada da ni waka iya fada da Allah babu don haka ka taba ganin mutum wai don kaga ka yi shi dukiya ko ka yi shi mulki ko ka yi shi ilimi ko ka yi shi wani abu da na duniya ka ce kai mai walakanci yana yiwa ya hika ka daraja wurin Allah kun gane ko to shi na sai Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'du aynaka anhum kakka ketar idanunka da gare su talakawan nan da annan mushrikai na cewa wai ka kora don su zauna tare da kai to ridi na talhayatud duniya kana neman kana nufin kawar rayuwar duniya wala ta ɗaya man a gafalna kalbahu an zike da na kakkabe waɗanda mun ka shagaltar da wanda mun ka shagaltar da zuciya ce daga ambaton mu shine daga alqur'ani kenan kattan banzan nan mushrikai waɗanda girman duniya ne kawai babu imani tare da su kada ka kuskura ka bi su kun gane ko i'tizazan bi ginahu wanda yake yana ganin girma da wadata ta, shi gani kai tunda dai Allah ya bashi wadata ko mulkin duniya babban mutum na an ka ce ma annabi kakka bata lokacin ka ga iri nai to yanzu kaga musibar da Allah ya zo ma musulmi kenan tana cikin musibin da na samu musulmi na zamani yau ba addini adda girma ba duniya adda girma kun gane ku dibi kungiyoyin kungiyoyin addini bari ba ku misali da kungiya guda kungiyar izala in ka yi shekara 20 cikin kungiyar izala kana malami mai wa'azi to yau an ka samu wani mushrikin dan siyasa wanda duk jama'ar garin su kowa san tsafi ya kai matsafi na kila ma in baya annaya bancin tsafi kuma ya hada da wasu manyan laifuffuka irin tare yake da maza kun gane hasan yau ya ɗauku dubu biyar ya ba ƙungiyar izala shi kenan dubun gada yadda ya ba su sun hikima bisa ga mallamin can da ya shekara ishirin yana wa'azi don haka yau katon banza ga mashirikin gada ya ba da dubu biyar in yayi wani sakon Allah wani malami na cikin kungiya yayi wa'azi ya nuna yayi wa'azi mai zafi ya nuna abin nan da alhajin nan ya aikata sakon Allah na to ya isa a ce an dakantar da malamin can don me kai ya kore mun alhajin can don in ana irin wa'azin nan ai alhazan nan gudu su kai me wani zai katan ban za mu shirkai kaga yanzu malamin shi wa alhajin ga shekaran jiya ɗaya na ya shigo kuma ya bada dubu biyar malamin ga kuma kusan shekara ashirin ana tare da shi su ka wa'azi inda duk wani ɗan ɗariƙa ko ɗan shi a ya zo ko ɗan gargajiya malamin ga ka an sa ya muƙabala to amma duk shekara ashirin ta malamin ga dubu biyar ɗin ƙaton can sun shekara ashirin da malamin ga yana karantar da mutane addini wannan ya nuna addini aka nufi kaga ashe ba addini aka nuyi ba duniya ɗaya ta aka shi yasa mai addini gare su gara kana da duniya in kana da yan kuɗin ka inda ka bada dubu biyu zuwa dubu biyar shi kenan sai ai ma uban kungiya Da ko ko da shi ko ba tsahi haka ba ko in ni haka in kan jarirai haka kana kana farfesu kana breakfast da su in dai kana bada dubu biyar to ana saka cikin uwayen kungiya waɗanda kuma ba a sa a yi mutum ba sai ka taho kuma in ka taho magar shawarar da za ka kawowa sun san katon jahili kake kuma jejesi haki ga addini yanzu ana ka fara fahimta shawarar da za ka wata ta babban malami wanda ya shekaru yana karantar da su abinda ka gudana kenan ko ko kuskure na abinda ka gudana kenan ga kungiyoyi to ya za a yi kungiyoyin kuma a ce musu kungiyoyin addini eh kaga ashe an faro lafiya to amma kuma shedan ya shiga muna roƙon Allah ya maishe su su dawo ma abin nan da suka iddi'ai na raya sunna da bice bid'a amma yanzu kan babu su babu sunna gaskiya abubuwan da ka gudana ba a ce mai sunna abubuwan da ka gudana don yanzu ga mushrikai nan yanzu ku diba bawan Allah babban malami irin malam Musa Lukuwa a kore shi amma a jawo wanda duk garin da kowa ya san maza yaka hawa a azamai ku jera wai wurin wa'azin izala wai su an manyan gari ba a tare da mallam Musa Lukuwa amma ana tare da yan liwaɗi sannan ka ce mutane kungiyar addini ta haka kungiyar addini ka zama ta ɗan liwaɗi wanda ya kamata a sa ice a buge eh kun ja ko Allah mai kata ya kujera wasu uwayen kungiya tunda yana iya 'yan kun tashi ne tsararaka ko ya dauki dubu goma ya baku kaga wannan ba addini na ba sam shi yasa daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muna babban ni'ima wadda muka kidan ya shi a hitu wadda izala ta yi open na jama'a cikin uwa duniya ta faɗi ta kore mu don inda ba a kore mu da abubuwan da annan na gudana cikin izala da yanzu bakin ciki ya kashe mu amma yanzu kaga duk abin da aka yi eh, a kanmu mu sai dai mu yi nasiha ran mu bai ɓaci saboda me saboda mu an kore mu mai hita an ce an kore mu kuma mun karɓi kore hannu biyu kuma koren ta za arziki gare mu koko don yanzu kaga ba mai tashi su ka yan raraka yan ta miƙe garin ga mutanen farkon da na fara zuwa sun kai mu baya a ga ta miƙe suwa yan izala da ƙungiyar izala da kiristoci yan uwansu su na fara zuwa garin da sun kai ta miƙe eh sannan gobe ƙungiyar mata karuwai sun ka zo kaga ne ƙungiyar addini ta ta ta nuna solidarity ga azalumi wanda zalunci ne ya bayyana ga kowa eh sannan gobe ku to ku cewa aziza ku yi wai ku sunna sunna annabi zalunci a sunna annabi zalunci shi a sunna annabi kaga ne don haka yanzu kuskuren da annan cikin kungiyoyi kenan in suna gyara su gyara in ba su gyara yadda sauran magabatan sun kama su ma mutuwa za su yi yanzu ga shi nan yaushe ka da jin sabon kasar na kungiyar izala sabon kasar sai dai tsofaffi sanda ba a lalace ba amma dai sabon kasar suna nan suna ta yawan wa'azi gari wa gari duk inda an ka zo a tara kuɗi kowa ya ɗebi nashi a wace lancin amma dai baka jin ga sabon kasar sai dai ka ji an ce an yi wa'azi gari kaza an tara miliyan kaza su ma na iska 'yan siyasa na za su su yi musu alkawarra na ƙarya shi kenan don haka kun kama zama barorin 'yan siyasa wurin yawon yawon da ya bashi a ta inda gwamnan miliyan biyu ɗin da ya mana alkawari lancin ɗin kwanaki to da sunan sannan kaga dole ku zama mai yan tamiƙe dole ku yi mai tamiƙe in kuna sun miliyan biyun nan sai to ku ta bayan an gama tamiƙe ya ƙiba da miliyan biyu ɗin kuma tun dama kowa ya san munafiki na makarici ya ƙiba da kuɗin kun babu yadda za ku yi ba ku tare da Allah ba ku ga gwamna ba ku ga mutuncin ku ba ku da addini an yi uku babu eh ka gani shikenan don haka Allah ya tsare mana imanin mu don kaga irin musabbin da kungiyoyin addini suke cike ko abin da ya shafi kungiyar jama'atu nasarar islam kenan su malam abubakar gumi da shi da sun ka kirkiri jama'atu nasarar islam ba malam abubakar gumi shi uban izala ba to su a uwayen jama'atu nasarar islam jna yanga da kuka ganta ta tambade jna sardauna da malam abubakar gumi suna kirkiro su 1963 ana nan tafiya ta yi tafiya jna ba su da aiki illa training din malamai a iza su cikin ƙauyuka suna wa mutane wa'azi yan an ka tashi wa'azi ko taro na addini yan agaji na JNI su ka tawa suna kula da hilayen wa'azi ka aiki yan agajin JNI kenan yan an ka tashi gina masallaci ko makarantar islamiyya yan agaji na JNI su ka za su yi participating ga gina masallacin fizikali su ba da ƙarhin su sai ga JNI yau ta dawo ƙarƙashin mulkin sarakuna ƙungiyar sarakuna ba ma ƙungiyar addini ƙungiyar sarakuna in za a wa'azin addinin musulunci ba ga na dan agajin JNI amma in za a yi sarakuna sun kashe da taron su na zaben sarauta ne kyau to nan za a ga na yan kungiyar eh, JNI agajin JNI sun zo ba da hannu su ka ba da hannu gaba ɗaya sai JNI ta tahi da kungiyar addini ta koma kungiyar sarakuna shikenan sai ta mutu sababiyan mutuwar da kungiyar JNI ta yi sai wasu almajiran malam abubakar gumi sun kai tunanin to ai jni inda mutuwa ta mutu saraku na sun lalata jni ya kamata mu hito da wata sabuwar kungiya wadda za ta zuwa ta wa addini aiki to lokacin nan na almajiran malam abubakar gumi sun kai tunanin a hito da jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna kaji hitowa da eh, eh, izala 1978 sun kace sun kai lancin na farko jos mallam bai samu zuwa ba matsayin ubansu ya tura wakili ne malam lawal abubakar shi ya wakilci malam an kirkiro eh, izala duk wanda an ware mu wanda an Najeriya ya sama da izala ta taso dan izala ya yi faɗa da ubanai eh haka ne ko ba haka bane akan gaskiya akan sunnar manzon Allah dan izala na iya hada da ubanai yayi ba ma yana iya ba yayi hada da ubanai duk mun yi hada da uwayen mu nan da kuka ganin mu eh gaba da gaba ni tsaya mun kai da babana lokacin nan sannan ba a fahimta ba kun gane ko dan izala an amshe mai mata ana baton a sa lalle da ɗaya an gama komi akan izalan na a amshe mai mata saboda me kila ga wata bid'a an ce eh, ce shi tun da bid'a ta lalle yi a tsaya a yi auren nan akan sunna shi asabab shi zai zama sababiyar lalacewa auren amma yi auren in an ka zo an ka haihu a akan bid'an nan ɗaya maka ruhi ya tattaro addu'a suna aure nawa nan mutu a ta dan izala nawa uba ne ya kore shi da gida da gida kuma yayi hankuri eh yi duk kun gane mu nan ne yanga yi shekaru cikin masallaci ne a kwana an kore ni da gidanmu eh akan izala akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ka taho su sai da attahir sannan su an manyan mallamai izala sun ka ce mana ba a cin yankan mushriki je ba mun yi magana yankan mushriki ba ka ce ba a cin yankan mashariki da kuɗinka duk muna aikin albashi sannan ana biyan mu albashi ga kuɗinka amma duk naman duk shanun da aka yankewa garin ga an ka ce yankan mashariki na sai ka zanna kai wata guda baka zan tsokan nama bakin ka ba sannan in ji mutum wanda kasan bakin maciji ya ci da sai a mai treatment na maciji kai wata guda baka sa tsokan nama bakin ka ba sai dai in ka zo ka kama yawo kenan eh, wace irin miya ta ce mai kifi ta to in mai kifi ta kana ci tunda shi kifi ba a shar'anta yanka ba eh ka zanna da kuɗinka ga hannu baka da halin cin abinci in ka ce ba kunci wani gari duk yankan shirka kaina sai dai ka sai burodi da minerals ka sha constipation ya kamma cikin ka ya bushe dan ka noma ya kamma wurin can burodi da coca cola <laughs> na ce ap4 ina ap ban mancewa to ko wani wuce yan Kaduna nika yi ne yan da balla Abubakar gobe ina karatu to in na shiga cikin gari ina da yan uwa cikin gari in na shiga duk abincin da ka sani Kaduna bani ci in dai ban samu inda aka dan agushi ba wanda an da kifi da sauran sai dai in ci burodi da da da, da minerals har in dawo zaria eh to kadiba an kai wa gaba kan wahala malam an ka taho dai ko san ɗan izala ya san rike yake da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yau ku diba yadda al'amari ya koma APP yau ta hi sunnan manzon Allah APP yau ta hi sunnan manzon Allah in ka haɗu da mutum ga APP to in ba tsahi ya kai ba in yankan jarirai ya kai yana breakfast da shi dan uwanka na amma in mutum ya yi sunna kamar na abu hurera in dai ba bai fatin nan na APP ba ka so ne kana iya kashe shi limami nawa an ka kora akan bai APP eh wai bai zo ya ja mutane ta zaɓe APP ba sai mutane su haɗe mai kai a kore shi tun da bai APP ba har shirka yi ba a APP an bai ba shikenan sai a ce a kore limami nawa an kora kaga to irin wannan shedan ya shiga ko bai shiga ba kaga shedan ya shiga abinda muka addu'a Allah ya bada iko a gyara amma izala kan ba haka an kace muna ba taken izala alkitabu wa sunna ko ko la da'atu liman lam Allah wa rasulahu babu da'a ga duk wanda bai yi da'a ga Allah da manzo ne ba tsakanin ku da Allah gwamnatocin ga da annan izala nawa bambadanci su ne musu hadanci mutuncin su ya zube akan tsakanin ku da Allah su gwamnatocin nan sun wa Allah da manzo ne da'a to dan me suka yi musu da'a don sun an sha abin su shi shikenan yanzu an karkanta izala izalatul izalatul izalatul faqr wa iqamatul naira <laughs> eh izalatul faqri wa iqamatul naira to sai dai kuma an yi biyu babu ba a yi izala ta faqari ba kuma ba a tsaye da naira ba shikenan an bace bari ku dai ba wulakancin da an kai mana duk abin da an kai mana da hannun izala duk da yake yau kowa na ka tambaya tun da dai abin ya wuce sai ya ma rantsuwa da Allah ba haka nan na ba su ba su da hannu eh amma ba san da cewa mu zan ga sirrin su duk ga hannun mu yake ba takaddun da sun kai rubutuwa duk muna da kwafi takaddun da sun kai rubutuwa suna ce a tsare musu dalla ya da mallam Musa Lukuwa kunna mana injini an hito da shi to ku diba irin kwarjinin da aka kungiyar izala inda an ka ceto da yan an ka ce izala za su wa'azi duk ta ɗauka ta kai ƙasa ta yi gomo mushiriki mushirikan mallamai yan wazifa sai su ce gwargudun gudun kan gwargudun ladakka su gudu su bagari ba su yadda malamai izala su shigo suna gadon nan duk inda shehi yake gudu ya kai ya bagari gwargwadon gudun ka gwargwadon ladakka in an ka ce izala za ta wa'azin ƙasa sakkwato duk wani shehi da akwai sakkwato wani mugun malami gudu ya kai ya bagari ba saboda me saboda irin ruwa da kwarjinin da ga izala lokacin amma yau izala ta sa wa'azin ƙasa cikin garin sakkwato a yi sanarwa ga rediyon kaduna a yi sanarwa ga rediyon rima rediyo amma har a zo a yi wa'azi har a tashi kana cikin garin sakkwato ba ko sa an yi wa'azi ba sai an ƙare sannan a ce ma ai izala sun yi wa'azi ina tambayar ku don Allah wannan ci gaba ne ko koma baya ga addini don Allah mutanen da adda kwarjini kwarjini irin na izala eh sannan in an kai wa'azin ƙasa dole gwamnati ta aika wakilanta duk abin da izala na ce ganin ɗaya suka kama ba amma dole wallahi zai shiga kunnen gwamnati gwamnati na tsoron izala sosai amma yau ku diba yadda yau izala ta koma wada kasan wada taron kara eh ko ne ko ce jiha in kun lura gwamnan jihar nan shi a shugaban izalar kuma duk bangarorin biyu da bangaren kaduna da bangaren jos ba su da wanda ka ba su umarni ba su da shugaba illa gwamnan jihar nan in cewa su sai su hada wata dole su sheka su hada wata duk bangarorin biyu alqur'ani da sunna ya kasa hada wasu sabanin da sun kai tun 90 yau aka sabanin nan an yi an yi mallan abokar gumi yayi kuka ido ne sun tashi tararewa akan su sulhanta sun kasa sulhanta amma gwamnonin siyasa sun hada su gwamnonin siyasa alqur'ani da sunna ya kasa hada bangarori biyu na izala amma APP ta hada APP da PDP ta hada su inda gwamnan jihar na yake dan PDP zaka iska ma duk bangarorin biyu PDP su kai inda gwamnan yake dan APP kamar nan zaka iska ma duk bangarorin biyu na izala APP su kai shikenan to ya haka ce mai addini na aka in yadda eh sannan ka ba nan garin ga izala ka tawowa wa'azi biyu izala na yawa da sunan wa'azin ƙasa malaman ƙasa sun ka zo sun kai wa'azi muna cikin garin ga wallahi sai an kare sannan mu samu labari sai an ƙare sannan mu samu labari ka zo wa'azin izala a gayyato mallaman kasa yan kabu kabu ɗaya in sun ka so ana mallam musa na don nan inda mallam musa ka wa'azi nan su kai in yan kabu kabu sun ka biyo a ce mallam musa na da wa'azi su tsaya da sun ji an hare ban ba farawa kaga yan kabu kabu na buga masu sunan suna ta yarsu sai a ce ashe eh, in kan gana mallaman ta miƙe sai su ta yarsu eh yau an waye gari ka diba irin kwarjinin da aka kungiyar izala mallan lokacin ɗan izala guda in ya wuce a dan kallona hadda in ya ɗaura rawani a dan kallona amma yau in izala sun za abin dariya sun za abin dariya wannan ci gaba ne wannan ba ci gaba ne ba don haka ba wai muna faɗi don mun ji daɗi mu ba mun ji daɗi ba saboda izala kam ko an kore mu an san wa izala ko an kore mu an san nan da ya ji a sakutun wa izala don duk wani shaidani da zai tahowa lokacin da ana tareniya da 'yan izala lokacin kwamishinonin 'yan sanda da area commanders da sauransu sannan baya nan yana can mushirki ne dan gargajiya ko wani shaidani ya tawo ya san muna mun ka kai izala wadda take yau kuma ga yanan rashin mu cikin izala ga wani izala ta koma dama ganowa abba sai ba mushrikai na dama babu wanda ya sha musu kai sakkwato illa mallam musa da bello yabo su na sha musu kai sun kai ma duk wani mugun mutum sakwato inda mugun mallami ko mugun shugaba waɗanda sun gagare ka to bari ai elimination din su an san saura duk tukata ga sunan wani da ido wuki wuki kamar an korbara wai su asu ga shugabannin izala wasu a shugabannin izala in ka dole ka san dan giya eh yana yana bude ido wai yanzu hili an ka ba ta da mata an mai sai dan daudu wai hili in ba ku ba gida wai mallamin addini shi ka zama tare da tsohin mata ja'iran mata eh wai ga shi a ci gaba wai dan izala a koma cikin matan banza wai wai wai wai program suka cikin rima daidai amma shi ka dan daudi da ido wuki wuki kamar dan giya Allah ka bari malam wacce irin wacce irin koma baya ta wagga wacce irin koma baya ta ku diba ga abin nan ya lalace yau ba a isa a yi kudu ba sai an kai cabinet office an yi musu gyare-gyare a cire abin da gwamnati ba ta so a sa abin da gwamnati ka so sannan sai su karanta har da takarda muna gidan yari kungiyar izala ta nan sun ka rubuta takarda su ɗari bisa ɗari suna tare da gwamnatin jihar Sokoto kuma duk wanda bai tare da gwamnatin jihar Sokoto kai ya koma taka a masallacin su wai kungiyar addini ta ta rubuta wai gwamnatin ga ta jihar Sokoto da ɓannarta ya bayyana ga kowa wa'azin gada na kai na rantsi da Allah ya a dan izala shugaban kasa bai iya hituwa ya sha kan da yace gwamnatin jihar Sokoto azzaluma ta bai da bakin yin haka nan bai da baki wa albarka ta nan ya ci shi an ka waye gari wai cikin malaman izala cikin shugabannin izala na jiha ina gidan yari an ka ce ga wani can cikin shugabannin izala na jihar Sokoto wai wai gidan yan siyasa ya ka biya ba gidan gwamna ko mataimakin gwamna ba gidan wasu kaskantattun yan siyasa waɗanda ba kowa ba ya ka biya in ya zo ya sallama ma gidanka ta wani imawa ka sai a aza tabarma shi kenan ka zanna sai ya buɗe baki da katon ciki waka wallahi malam ina muku rantsuwa da Allah nan garin ga ta faru shugabannin izala na Sokoto wanda cikin su ga haka nan gidajen yan siyasa ya ka biya ka buɗe baki waka zai wa dan siyasa ba mai addini na zai wa waka ba fa eh dan siyasa zai wa waka in ya kare a ɗauku ɗari biyu a bashi Allah ya saka da alheri ya sa aljihu ya yi gida da katon ciki wai ta izala ko gaba izala ta bi malam izala riƙon alƙur'ani da sunna shi ya izala in kuna izala ku zo ku yi in ba ku iya izala ku bari amma ba izala ta ba duk wani katon banza wanda a kewaya gidan yan siyasa yana waka ana bashi kuɗi yana yan siyasa wannan kowa bai ce mai izala don wanda aka uban izala mallam abubakar gumi baka taɓa ganin mallam abubakar gumi ya zo gidan wani ya mai waka ba tare duk bata yi taren sanda wani sa Ahmad Bello da Abubakar Gumi ba baka taɓa samun labarin mallam Abubakar Gumi ya zo gidan sanda wani ya mai waka ba sai dai ya zo ya mai nasiya ya hito watai kuntun da mutuncin kan hukuntun da mutuncin addini saboda bakin kwaɗe kawai hukan Allah azzalumai eh wasu a shugabannin izala wai an kori mallam Musa Luku an kori Bello Yabo to an kori mallam Musa Luku a zo an shi ilimin da gare shi a zo an shi ilimin da gare sai dai ga wata magana da zan yi babu wani dan izala duk cikin su babu wanda ka iyayanta in ko akwai mai iya zo yayi duk mallamin da ka sani cikin izalar Najeriya in akwai wanda ya taba karantar san ko Allah bai zo ya faɗi duk mallamin da ya gani cikin izala ina mai wa'azi ya gane ni ban taba karatun ko alif ga wani mallamin izala ba duk mallamin da ya kwana cikin izala in ka cire malam Abubakar Gumi babu wani mallami na izala Najeriya da wanda ya mutu da wanda addare wanda ka cewa na taba karantar da Bello in ko akwai shi ya zo ya faɗi na ce ba da mallami cikin kungiyar izala ran da ni shiga izala na fara wa'azi ku tambayi mutane ya ba ya bi na fara izala ban taɓa malami ba cikin ƙungiyar izala sannan ni izala har izala ta kore ni shekara goma sha wani abu kusan shekara ashirin ina izala da ɗaya ban san izala ta taimaka min da yan biyar ba in ko sun taɓa taimaka min da naira biyar a zo a waɗi in biya sai dai ni in ba izala amma babu wata lalura ta ko ta yan da izala ta taɓa ɗauka in ko ta taɓa ɗauka kwattuwa min asiri Allah ya tona na shi kada Allah ya tona mai nashi asiri taimako wani kaso wanda izala ta taɓa min zaman da shekarun da ne cikin izala a zo a faɗi in biya amma wallahi izala duk ƙarhin da ta yi yanzu ba ta iya biya abin da bello ya yi mata wallahi ba ta iya biya don haka ba izala ka ta kori bello bello ya kamata ya ce ya kori izala na haɗa musu hakan sun sha zuwa inda nake ina gida yare in haɗa musu hakan nan mu a ɗauke da izala ba izala a ɗauke da mu ba irin ci kwancin mallaman nan na ba waɗanda in za a su wa'azi sai an kawo musu kuɗin shiga mota da babban magida sannan ga na sallama ba mai cewa ya taɓa bani wani abu in ta mai wa'azi ba irin waɗannan na ba sannan ba da lafikokin su abin sun ka ɗauka masallacin su aka wazi ina da kasar inda wasu malamai mutanen kadina sun kayo wai izala ta hishe mu izala sababiyar izala an ka nace to ka a mu sani na su sun ɗauka wai wurin izala nika wa'azi ba san bakin garkata nika wa'azi ba lasikoki da dukkan wa'azi na sai abina da kuɗi na ba na izala na ba don inda na izala na da aka kuran da an zo an cire duk wa'azin da duk kasafin da kun ka ji nan garkata na yi shi iyaka ta da wa'azi masallacin izala in malam Musa ya shiga kake ko ya umra ko hajji in ta in yi aktin na wa'azi amma wa'azi na kwasan wa'azi na ya san nan gidana nika abina biyu rana da izala don haka mu make maka izala muke ba wai izala ka taimakon mu ba irin mallaman nan na ma zuwa eh, ranka yade muna sanar da irin kokarin da hukawa addini a dauko 500 a basu ba na yi karin wani ba 500 don haka ga wa'annan maganganun da muka yi muna yi ne saboda bakin cikin mu irin yadda masu addini sun ka lalace sun ka sai da addini da abin da bai kai ya kawo ba yanzu ku diba shekara hudu an kai ana shari'a da ni ko da wani ka shari'a da gwamnatin jihar Sokoto kowa ya san da gwamnatin jihar Sokoto daga shari'a lahin ne wa gwamnatin jihar Sokoto ma'aikacin gwamnati nake bincikawa an kai an ga na saci kudin gwamnati yasa aka kai ni kotu wa'azi ne nace shari'a gaba ta yi ba wa'azin da muka yi ne game da shari'a gwamnati ta dauke ya ta na to suwa an kasa sai su ba da shaida game da mu eh izala babu mutum guda da ya zo kotu da nayin ba da shaida akan mu a kashe mu illa eh izala eh babu inda ba shigar sun kai wa'azi da malam Musa loko da Bello ya matukan ba kashe su gwamnati ta yi ba ba a zauna a lahiya a kashe su ba ma wai a daure ba ita gwamnati abin da ka so a daure mu a suhuta da mu amma su iya izala abin da suka kira a kashe mu an ka samu malam gwamnatin ma azzaluma kaga ta hisu hankali don gwamnati ba taɓa cewa kashe mu ba amma su iya izala abin da sun kai ta kira a kashe mu an ka samu wani malami cikin mallaman su masu wa'azin kasa wani malami mutumin Kaduna ya shiga rediyon BBC ya ce ai malam Musa Lokuwa da Bello ya ba yan tatsinina mutanen mai tatsinina wai mai tatsina an rike da Qur'ani eh, da sunna Bukhari Bukhari ga da an ana tattalin kashi na akai na wai duk ci na wai wai yan tatsina muke don haka suna kira ga gwamnati a yi muna hukunci irin wanda an kawo mutanen mai tatsini wani irin hukunci an kawo mutanen mai tatsini a kashe su don haka a kashe mu babu inda ban shiga wurin wa'azi cewa kashe mu ba eh ta ni shi ya izalan ita ya izalan wai an ka samu wani makaho yadda gari wa gari wai an kama mu in eh, aina dama na haɗa muku da galle da mallam Musa ba ahli sunna na ba tunda sun kace doki wai cin doki ya tashe ka daga ahli sunna dan yana jahili jahili dibjejin jahili bai san aikin da ya kai ba ya tona mu kai ne asiri ana ruha ruha ka ta in wani yayi kasa ka samu ka yi foto sar ka ce ka yi ana ruharu akan mutane su gano ka zo ka tona maka kanka asiri to ba doki ba da adda sunna hadisai ingantattu na ce ne ko alade mutum ya ce ya sai da ahli sunna ko alade da cin doki da cin kuɗin nan da annan kuna ana ba kuna ci na ta miƙe don don kakwai wa'azin kwarewa himuni amma duk da su shi ita sunna a ta inda shugaba a yi ƙarya ina gidan yari wasu yaren zamfara sun ka iska mini sun ka ce ga wani malami can cikin malamai izala ya ta inda ya rima ya ce garin su samari na can masu fahimta addini amma abin nan suna can sun lalace don ba da zarafin yin aure ya rima yasa an kai bocha an kai da kuɗi ma kuɗi an ka ba malamin nan babu wanda ya ji labari garin sai da yaran garin sun ka ta wannan university sun ka haɗe da yaran zamfara sun ka tambayi in jin kun yi aure don yarima rima ya ba da kuɗi a ta yi muku aure to nan magana ta fita ina gidan yari yaran sun ka iska min sun ka ce kaji zaluncin da mallan wane ya ban faɗin sunanai kaji zaluncin da mallan wane ya yi to lalle malam in mun ka koma hutu za mu tada mai balli nace to ba shi za ku tadda balli ba musulunci za ku tadda balli malamin addini na in kun ka zo kun ka tona mai asiri girman musuluncin zai faɗuwa don haka ku bashi da Allah waɗannan kuɗi ya ce da su komi ba su yi mai ci zai ya kashe malam kana gani a bashi da kuɗin nace to in kun ka an so mi su yi muku ku kyale shi da su shikenan to wannan ita izala tunda mallam Musa bai haka nan bai shiga gaba ya kai su inda ba farawa ya ba su dubu hamsin a koyi mallam Musa iya kalla ya mallam Musa annawa ba yawo inda yan siyasa yana yana wa yan siyasa waka hmm, Allah ya tsare mu ka san ran dun buɗe baki in wa wani katon banza waka <laughs> eh? <laughs> kai wai ko shi yana son wakan a ce ga dillu na ya ma waka <laughs> ka gani don haka muna kira ga 'yan izala su dawo alƙur'anin nan da sunna ƙur'anin nan da sunna da suka iddi'ai su dawo mai mu ba mu ce mai izala kuma kowa ya san ba izala na ba abin da gudana kowa ya san ba izala na ba amma in izala na to so su yi kariya yanzu ka gani maganar da ni kwanaki ni ce babu inda shari'a take sai kun ka shirya wani dan ƙwarya ƙwarya wa'azi na hada kwatar su nan cikin gari sai an ka samu wani a mutsatsin ba kawai wani muzi wanda in yana tahiya saboda kissa tai munafiki na kullun kai ne noce shi ga kasa haka bai bai sai tanda kai ne dibi jama'a ba saboda muke kissa na munafiki bai iya tanda kai ne ya dibi mutane hakan ga saboda in dai kai kwana uku tare da shi ya taba kulla ma shari to shi na yazo dole ya bazai wa raddi sai yace yanzu ai yancin doki sun haɗe da yan shi'a wai yanzu mun haɗe da yan shi'a mun ce babu shari'a don Allah ta ni babu shari'a ba cewa ni ba cewa ne wagga shari'a da yan siyasa sun ce sun yi ta yi ba amma ba cewa ni babu shari'a ba shari'a tana na cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah amma cewa ni shari'a yan siyasa ta yi ba kuma ba wai na faɗi kawai don in ci mutuncin su ko to a ce na ce kaza ba in eh, eh. ina musu nasiha su zo su yi mana shari'a kware kamar yadda ke cikin alkur'ani da sunna abin nace kenan to suna yan yan gogorewa a tai a basu kujerar umra bari ya tayi wa dalle ya barandi don a bashi kujerar umra kasan eh, azumi yayi kusa shi na yazo sai dai su waɗanda ya kawa basu bai gamsashe su ba saboda da nace shari'a gaba ta ba kasa da ya kai ko ina amma shi saboda mutanen ma da atari sun san za daidai da ɗaukar na tambaya nace a kawo kasa in ji abin da ya ce an ka ba ɗauka ba ko ɗauka ga kasar ba a yi ba <laughs> to idan ne gamsar da waɗanda yawa hmm? wai yayi a bashi kujerar umra don haka an yi shari'a to an yi shari'a zo faɗa mana abin da an kai na shari'a bayan yara maza shi a shari'a biyan maza shi a shari'a mu ma riga mun tafi yau babu ta taɓargazar da izala za ta yi ta shafan kowa ya san ba ɗan izala nake ba kuma ba ni nace na hita da izala ba izala ta ce ta koran babu wanda an da kasa inda bello ya bai ce ya hita da izala ba ta inda an yi garin mu ka ja bello izala aka ce min ni a izala gaba ɗai tun ina ɗanta hannu komo ni a ita ana nan daɗe da yake gwamnoni sun shigo masu kuɗi sun shigo da 'yan siyasa shi kenan sai an ce an kori su bello